الحمد لله الذي حرم الفواحش الظاهرة والباطنة وأوجب لأصحابها عقوبات مستقبلة وعقوبات ظاهرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم والإمام المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله على الصراط المستقيم على الصراط المستقيم وسلم تسليما أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم واحذروا ما يوجب سخطه وعقابه واعلموا أن من أعظم الكبائر والمصائب التي تنكد على الإنسان حياته وتفسد عليه دنياه وأخراه وتجعله في نكد دائم وهم لا يفارق ولا يزال شبحها يطارده وضررها يلاحقه حتى عند وفاته وفي قبره ويوم يقوم الأشهاد جريمة الزنا أعاذني الله وإياكم ووالدينا وأهلينا والمسلمين والمسلمات منها تلك الفاحشة الكبرى التي تجلب لصاحبها العار والخزي في الدنيا والعذاب في الأخرى أيها المسلمون إن تحريم الزنا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام وعدها العلماء من أكبر الكبائر ففي الطيهين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أيه قال أن تزني بحليلة دارك وقال تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وهذه الفاحشة التي ترفضها الفطر والأقول السليمة حتى كان العرب في الجاهلية وهم مشركون يحرمون الفواحش وربما قتل بعضهم وربما قتل بعضهم البنات خشية العار وربما قتل بعضهم البنات خشية العار ولهذا استغربت هند بنت عتبة بن ربيعة حين بايعها النبي عليه الصلاة والسلام فكان فيما بايعها على عدم الزنا فقالت أو تزني الحرة وكان الزنا معروفا عندهم في, الإماء فقد كان مما يبايع عليه النبي عليه الصلاة والسلام الرجال والنساء اجتناب الزنا قال صلى الله عليه وسلم أتبايعوني على ألا تشركوا به بالله شيئا ولا تزنوا الحديث أخرجه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد خسوف الشمس ثم انجلائها يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله تعالى أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أخرجه البخاري ورتب الإسلام عقوبة شديدة على اقتراف هذه الفاحشة في الدنيا والآخرة ففي الدنيا رتب الجلد على من زنى وهو ولم يحسن فقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وأما المحسن فعقوبته الرجل كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم فقد رجم ماعزا والغامدية وقال للذي أرسله حكما في قضية العسيف الذي زنى بامرأة من يعمل له اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها متفق عليه وأما في الآخرة فقد ضم الله تعالى المشركين والقتلة بالزنا في العقوبة فقال جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رؤياه العجيبة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما بعتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما إلى أن قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأسواد قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو ضو قال قلت لهما ما هؤلاء قالا لي انطلق انطلق وفي آخر الحديث قال وأما الرجال والنساء العراء الذين في مثل التنور في مثل بناء التنور فإنهم الزنا والزواني أخرجه البخاري الزنا أيها المسلمون من أفحش الفواحش وأحط القاذورات وقد قرن قرنه الله تعالى بالشرك فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وما سينتشر بل انتشر تحقيقا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فعل جريمة الزنا يبدد الأموال وينتهك الأعراض ويقتل الذرية ويهلك الحرث والنسل وعارة يهدم البيوت ويطاطئ الرؤوس ويسود الوجوه ويخرس الألسنة ويهبط الرجل العزيز إلى هاوية من الذل والحقارة والازدراء وينزئ ثوب الحياء وينزئ ثوب الجاه مهما اتسع ويخفض آل الذكر مهما ارتفع إن الزنا يجمع خسال الشر كلها وإنه ينزئ الحياء ويذهب الورى ويزيل المروءة ويطمس نور القلب ويجلب غضب الرب إنه إذا انتشر أفسد نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الأبضاء وصيانة الحرمات والحفاظ على روابط الأسر وتماسك المجتمعات ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المجتمع كله يصيبه الأمراض والأوجاع بسبب انتشار الزنا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن وذكر منها ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم أخرجه أبو داود والحاكم والطبراني بالأوسط وهو حسن فقد دل هذا الحديث فقد دل هذا الحديث على وجوب مقاومة تيار الفساد في المجتمع وإلا سيؤدي هذا الذنب إلى أن يذوق هذا المجتمع مرارة الوجع مع الزنا والزواني الذين أصابهم هذه الأمراض الفتاكة وانتشار الزنا وانتشار أولاد الزنا في المجتمع مؤذن بانتشار البلايا فعن ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني ومن أعظم الجرم أن يزني من كبر سنه فكانت عقوبته في الآخرة أعظم قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ ذال وملك كذاب وعائل مستكبر وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن فشو الزنا وكثرته بين الناس من أشراط الساعة ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الربا ويظهر الزنا وعند الحاكم في مستدرك في مستدركه بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سياتي على الناس سنوات خداعات فذكر الحديث وفيه وتشيء فيهم الفاحشه ومما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور ستقع قرب قيام الساعة انتشار الزنا حتى يصير عاديا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى قال والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط قال القرطبي رحمه الله في هذا الحديث علم من أعلام النبوة إذ أخبر عن أمور سيقع فوقعت خصوصا في هذه الأزمان رحم الله القرطبي وأسكنه الله فسيح جناته إذ كان هذا وقع في زمانه وقد توفي في القرن السابع الهجري فكيف لو رأى زماننا هذا حيث أصبحت قلة الحياء شعار عند بعض الناس أيها الإخوة بالله إذا أردنا حماية أنفسنا من أوجاء الزنا وأردنا حماية أولادنا وبناتنا من الوقوف في هذه الرذيلة فعلينا بمجانبة كل سبب يؤدي إلى الوقوف في هذه الجريمة النكراء من خلال أمور نذكرها إجمالا وتنشروها إن شاء الله تعالى أكثر في لقاء آخر من هذه الأمور أولا من نساؤنا من نسائنا من التبرج والسفور وإيجاب اللباس الشرعي عليهن عند الخروج ثانيا من الاختلاط بين الجنسين في جميع المحافل أرسا كان أو غيره والمدارس وأماكن الاجتماع ثالثا غض البصر وخصوصا مع ما يعرض لنا في الهواتف التي بين أيدينا وعبر الإنترنت عموما رابعا من أولادنا وبناتنا من مشاهدة ما يعرض في وسائل الإعلام من أغاني ماجنة وصور فاضحة وقصص ساقطة وأفلام هابطة مما يحرك ويثير شهوة الكبير المتزوج فكيف بالشباب المراهقين خامسا مقاومة الأشرار الذين يروجون هذه الفواحش الذين يروجون هذه الفواحش بنشر الخير ورد أفكارهم الخبيثة بالحجة والبرهان وإقامة المحاضرات والوعد والتذكير لغرس تقوى الله ومراقبته في قلوب المسلمين عموما والشباب خصوصا ولا يغتر من يرى في نفسه الصلاة فيسكت ولا يقاوم الأشرار فعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون سببا لنزول العقاب قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا نهلك أنهلك وفينا الصالحون أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث نسأل الله نسألك اللهم أن تحفظنا وألينا من الفواحش ما ظهر منها وبطن وأن تقينا بلطفك من الشدائد والكروب وأن تعصمنا من كل فتنة مرهوب إنك ولي ذلك والقادر عليه alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya haramta albasha ta fili da ta koye ya wajabta hukuma a duniya da lahira ga masu aikata albasha ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai mamallakin dukan komai ar-rahufur rahim mai tausayi ga bayinsa mai jin kai ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzo ne daga Allah shine annabiyul karim annabi mai karanti mai girma shine kuma al-imamul mustafa shugaba zababbe daga Allah tsira da mutum Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na gari masu girma da waɗanda suka bi hanyar su zuwa ranar tashin alkiyama baya kai in wana musulmi ina wa kaina da kowace a baki daya mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye dukkan abin da zai jefa mu a cikin fushin Allah da hukubarsa misali cewa yana daga cikin mafi girman wato kaba'ira manya-manyan zunubai kuma wacce take mafi girman musiba wacce take sanya damuwar ɗan adam a cikin kunci take ɓata masa duniyarsa da lahira take sanya shi a cikin damuwar da baya rabuwa da ita har abada ba za ta gushe ba wannan damuwa tana binsa cutar wannan laifi yana binsa har zuwa mutuwarsa haka nan a cikin kabarinsa sannan kuma in an tashi kiyama a lokacin da zai ga tonan asiri ya tashin hankali mai girma laifin da yake aukar da mutum cikin wannan musiba shine laifi na zina Allah ya tsare mu baki ɗaya daga wannan musiba zina wacce take mafi girman fahisha alfata mai girma wacce take janyo wa ma'abocinta wacce take janyo wa ma'abocinta al'ar kunya da taɓewa duniya da lahira da azaba a gobe kiyama ‘yan wa musulmi zina haram ne dukkan musulmi ya san wannan kuma addinin musulunci a cikin ƙur'ani da sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ijma'in dukkan malamai an san cewa laifin zina yana cikin kaba'ira ya zo a cikin sahihaini daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace na tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama nace ya ma'aikin Allah ayyu dhanbi a'zam wa laifi ne ibi girma qala sai ce da ni an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya wa Allah kishiya alhali Allah ne ya halicce ka qultu thumma ayyu ce sai wani laifi yafi girma qala yace an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak ka kace danka dan kawai kana tsoron kada ita abinci tare da kai kultu sun ma'ayyo na ce sai wani laifi kala ya ce an tazni ya bi halilati jari ka yi zina da matar makocinka Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina innahu kana fahishatan domin ya kasance zina alfasha ne wasa a sabila kuma tafarki ne wanda yake yayi muni wannan alfasha ɗabi'a fitra mai lafiya ɗabi'a ta ɗan adam lafiyayya tana guje masa hankali wanda yake salimi mai lafiya yana kyamatarsa shi yasa ma larabawa a zamanin jahiliya kafin musulunci suna halin mushirikai suna bautar gumaka amma suna kyamatar zina shi yasa ma wasu in an haifa musu 'ya'ya mace sai su binne dan me saboda suna tsoro kada ya'yan su zanto mazinata shi yasa ma hindu bint usba lokacin da ta zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama za ta karbi musulunci za ta yi masa a ta shiga musulunci sai manzan Allah ya ce akwai sharaɗi. duk musulmi baya zina sai ta yi mamaki ta ce awa taznil hurra ashe 'ya'ya ma suna zina ashe 'ya'ya ma suna zina saboda a zamanin jahiliya ba waɗanda suke zina sai bayi take mamaki a ce har sai an yi wa mutum sharaɗi cewa in zai shiga musulunci ba zai aikata zina ba tana mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana mubaya duk wanda yazo zai karbi musulunci yakan ce da shi atubayuni ala an la tushriku billahi shay'an kun yadda za ku shiga musulunci da sharadi ba za ku haɗa Allah da wani ba a cikin bauta wala taznu kuma ba za ku zina ba kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi huduba lokacin da rana ta ya yace ya ummata Muhammad ya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah ya yace wallahi babu wanda ya yafi Allah kishi an yazni abduhu aw tazni amr Allah yana kishi baya so iga bawansa namiji ko bai wasa mace tana zina ya ummata Muhammad manzo Allah ya ce ya ku al'umma annabi Muhammad Lauta ta'lamuna ma a'lam da kun san abin da na sani la dhahiktum Kalila. wallahi da dariya ku sai kaɗan, da kun yi dariya kaɗan wala bakaitum kathira wallahi da kun yi kuka da yawa wannan imam al-bukhari ya faɗa wannan hadisi addinin musulunci ya sanya ukuba mai tsanani ga wanda ya aikata zina duniya da lahira a duniya Allah ta'ala ya ce ai bulala ɗari ga wanda ya yi zina bai taɓa aure ba Allah ya ce zani ya azzaniyatu wazzani fajridu kullu wa minhum mi'ata jalda wanda yayi zina namiji da wadda wadda ta yi zina mace da wanda yayi zina namiji a ayi musu bulala ɗari sai ya yace wala ta'khudhukum bihi ma ra'fatun fi dinillah in kun zo musu bulala kada tausayi ya kama ku addinin Allah ne ku yi musu bulala ɗari ba tare da tausayi ba in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ku yi hakan har kun yi kun yi imani da Allah da ranar lahira wal yashhad azabahuma ta'ifatu min almu'minin kuma za a yi musu azaba a gaban wasu jama'a daga mummune amma wanda ya taba aure in yayi zina addinin musulunci ya hukunta za a jefe shi har ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wa a rayuwarsa an jefe mutum biyu a gabansa shine ma'il wani mutum da ya zina ya zo ya yi ikirari a gaban manzon Allah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace a da wata mace zamidiyya ita ma wacce ta yi zina ta zo sai a tsarkake ta manzo Allah ya ce a jefe ta manzo Allah ya aika da wani mutum lokacin da wani ya zo daga wani ƙauye ya ya ma'aikin Allah ga ɗana ya je ko dago gidan wani mutum sai ya zina da matarsa saboda haka a garin mu sai na ce na fanshe shi da tumakai ɗari da kuyanga suka ce min wai ba haka bane sai an masa bulala ɗari shi yasa na zo tambaya manzo Allah ya ce tabbas wannan shine hukuncin Allah za a yi wa ɗanka bulala ɗari sannan za a tsare shi a wani gari shekara guda sannan sai manzo Allah ya ce da wani sahabi unai ya ce wabdu ya unai mike ya kai unai je ka wajen waccan matar da aka ce an yi zina da ita fa in ya tara farjuha in ta yi ikirari ta yi ka sa a jefe ta unai sai je wajen wannan mata ta yi ikirari sannan ya sanya aka jefe ta wannan hadisi imam bukari da muslim suka rawaita ala'ira Allah tabaraka wa ta'ala ya hada mushrikai da masu kisan kai tare da mazinata a hukuma iri daya Allah ta'ala ce walladina la yad'una ma Allah ilahan akhara wadanda suke ba su kiran koma bayan Allah wani ubangiji na daban wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah sanan ba sa kashe ran da Allah ya haramta illa bil haqq sai da tantanta wala yaznuna kuma ba su aikata zina wa man yaf'al zalika wanda yake aikata waɗannan al'amura da aka ambata yalqa azama zai gamu da laifi mai girma yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyama za a ninka mata azaba ranar gobe kiyama wa yakhludu fihi muhana zai dawo cikin azaba cikin wanda yake mushriki da wanda yake mai kisan kai da mazanaci Allah ya hada su a jumla daya kuma yi musu wa'idi da narko yi musu gargadi da azaba wacce Allah ta'ala ya ce za a ninka musu a gobe kiyama kuma za su zauna a cikin ta cikin ƙasƙanci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari a cikin wani hadisi da ya mafarki yake cewa innahu Lailata lailata atiyan yake daren jiya da na yi barci wasu mutane biyu suka zo mun a cikin mafarki wa innahuma azani suka ce tashi suka tashe ni wa huma qala li suka ce tashi mu tafi muka kama hanyar tafiya wa in intalaqtu ma'ahuma muka kama hanyar tafiya tare da manzo Allah ibada abinda ya gani labari a mafarkinsa a cike yake cewa fantalaqna muna hanyar tafiya fa ataina ala mithli tanur sai muka zo wani waje sai naga an yi wani gini kamar tanderu ginin da ake sanya abin nan wato gurasa a ciki inda ake sanyawa wato kamar tanderu fa idza fihi lazatun wa aswat sai naji kururuwa da sauti daga cikin wannan tanderu kala sai yace ana bi sai muka leka muga me a cikin wannan fa idza fihi rijalun wa ura sai naga wasu mazaje da mata karara wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum sai in ga wata wuta lahab harshen wuta ya zo ta karkashi yana lasar wannan sanderu fa idza atahum zalika lahab zawzaw idan wannan wuta ta zo ta shafe su ta karkashin wannan sanderu sai ta yi kururuwa kala qultu lahumma sai na cewa abokan tafiyan nan man haula waɗannan kuma suwa kenan kala yace kala li intalif fantalakna yace sai suka ce mu je ƙara tafiya mu tafi sai muka tafi manzo Allah ibada labarin abin da suka gani da yawa daga cikin karshe yace qala suka ce da ni wa amma rijal wal nisa al ura mata maza da mata da ka gani mutane maza da mata da ka gani tsirara allazina fi misli bina'i tanur wanda suke cikin wani tanderu kamar tanderu fa innahum zuna wa zawani mazinata ne maza da mata irin azabar da ake musu kenan wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito zina ɗan uwa musulmi tana cikin afhashil fawahish mafi munin alfasha da mafi ƙazantar laifuka Allah ta'ala ya haɗa shirka da zana a waje ɗaya ya ce azzani layar kihu illa zaniyatin an mushrika mazanati ba zai aura ba sai ya irinsa ko mushrika sai ya irinsa ko mushrika wazani ya tula yankiwa illa zanin an mushrika haka nan kuma mazinaci ya ba wanda yake aurenta sai mazinaci irin ta ko mushriki sai ke wa hurri mazalika ala almu'minin amma mummune su kan haramun ne gare su yin haka mummuni ba zai auri mazinaciya ba haka mummuna ba za ta auri mazinaci ba saboda haramun ne gare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai zina baya zina sai an kwabe imaninsa duk wanda ya aikata zina a lokacin da yake yi to an kwabe shi daga imani ba shi ba imani laifi ne da yake nesantar da mutum daga imaninsa la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min manzo Allah ce din mai aikata wannan laifi ba zai aikata ba alhali yana cikin imani sai an kwabe masa imani sai ya fita daga rigar imani tukuna zai aikata wannan laifi banda kuma musibar da take cikin zina na yaduwar al'amura munana domin zina laifi ne da yake sanya rashin albarka a cikin duk abin da mutum ya samu laifi ne da yake keta wato al'arab mutunci laifi ne da yake lalata zuriya laifi ne da yake rusa gidaje laifi ne da yake kaskantar da masu aikata shi ko da mutum yana ganin shi babba ne in mazinaci ne sai ga Allah ya sanya masa kaskanci a fuskarsa duk inda yake sai ka gaba da daraja a idan mutane laifi ne da yake cire riga ta matsayi da jahi ko da mutum yana da ita laifi ne da yake tauke wanda ake ambato yana da matsayi sai Allah ya tauke shi ƙasa zina ya tattara dukkan masifu baki ɗaya domin yana gusar da wara'i da kunya yana shafe haske daga fuskar ma'abotansa yana janyo fushin ubangiji akan mai mai aikata shi da yayin da zina ta yaƙun, al'amarin duniya ya lalace da yayin da aka samu zina to za a samu cuɗanya da lalacewar nasaba za a samu lalacewar zaman iyalai za a samu musiba a cikin al'ummomi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce yayin da zina ta yaɗu a cikin mutane to ba makawa sai cututtuka munana sun yaɗu a cikinsu hadisin abdullahi ɗan umar Allah ya kara muku yadda yake manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya ma'asharar muhajirin ya ku taron muhajirai khamsun abuwa guda biyar idan tulitun bihinna in aka jarrabe ku da su sai yi a'udhu billahi an tudrikuhunna ina nema muku tsarin Allah kada ku dace irin waɗannan al'amura a ciki sai yace walam tazhar al-fahishatu fi qaumin kaf. babu wata al'umma da zina da alfata za ta yadu a cikin su hatta yu'linu biha har su yi ta afili su bayyana ta illa fasha fihim at sai Allah ya jefa musu as-sa'un annuba iri iri wal auja' da cututtuka allati lam takun madat fi aslafihim wadda ba a taba saninta ba a cikin magabatan hadisin da imamu abu dawud da hakim da tabarani suka rawaito kuma hadisi ne hasan hadisin nan yana nuna cewa dukkan al'ummar da ake albasha a cikinta tana gani bata tsaya ta yaki wannan ba bata hana ba to wannan ne aƙiba ƙarshen abin da zai same ta shine yaduwar masifu iri-iri na cututtukan da ba a san irinsu ba a baya kuma cutar za ta game kowa da kowa ba wai sai mazanacin ba dan Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye musiba da fitinar da ba wai kadai za ta tsaya akan masu aikata ta kadai ba a yanzu nawa nawa za a je test a ga ana da hiv ana da cututtuka iri-iri alhali mutum ba mazanarci ba ne amma watakila ta wata hanya abin ya harbe shi ko dai a je a yi masa ƙarin jini ko dai wani abin sai ka ga ya harbu alhali shi dan me saboda mutane ba su tsaya sun yaƙi wannan laifin ba ba su haɗa kai ba sun tabbatar an kashe wannan babbar fahisha a cikinsu yaduwar zana'in wa musulmi a cikin al'umma yana yada bala'o'i iri-iri mai muna. matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin tace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu ummati bi khair al'ummata ba za ta gushe ba a cikin alkhairi ma lam yafsu fihim waladu zina muddin 'ya'yan zina ba su yawaita a cikinsu. su al'ummata ba za ta gushe ba cikin alkhairi muddin 'ya'yan zina ba su yawaita a cikinsu. fa ila fata bihim waladu zina idan ya'en zina suka yado a cikin al'umma fa yushiku an ya'umhum Allahu azza wa jalla bi qab ya rage Allah ya tsoka musu da masifa shin masifar ruwan wuta za a yi daga sama ko kuma a a kasa ce za ta tsagi a a duk ba wannan bane duk mun san musibar ita ce abin da yake faruwa waya ta dubu 30 dubu 50 sai mutun ya taka wani waya kaje ya karbo waya ta dubu 30 ran mutun a dubu ran mutum a dubu hamsin ran mutum a dubu saba'in duk wanda ake tarewa ana taka wuka wayar su duk ba wata ta wuce ɗari da hamsin ba ta kai ba saboda wanda yake da mota zai ba hanyar da za a tare shi sai mutane wayar suke talakawa wayar sa mafi tsada ɗari da hamsin ran mutum a matsayin ɗari da hamsin me yasa ake haka saboda wannan musiba ta yatsa cikin mutane Allahu a'lam in ba ɗan zana zai tare mutum akan waya dubu talatin ya suke shi da wuka ya kashe rai dubu talatin dubu hamsin dubu saba'in rai na ɗan adam ai yayi arha yau to wannan musibin kenan kaga yana daga cikin musibin da za ta iya ruwa ban da gasu nan babu adadin musibu gasu nan musibu iri iri saboda me alfasha gasu nan ko ina ta yaya Allah ka tsare yana daga cikin mafi girman laifi ga wanda ifirfira ya aikata zina Allah ya tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salasatu mutum uku la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati Allah ba zai yi magana da su ba ranar al-qiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi yace shekun zani datti da mazinaci datti da mai burbura amma mazinaci mai bin mata mai bin mata amma yayi burbura ya girma watakila shekara 60 70 80 amma yana bin mata to babu wanda yake mafi laifi da girman ukuba a lahira irin waɗannan mutane shekun zani wa malikun kazzab da wanda yake sarki ne amma yake ƙarya wa amilun wa ailun mustakbir da talaka wanda yake mai girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa yaduwar zina alama ce ta kusantar tashin alkiyama duk yayin da zina ta iwaita a cikin mutane to alkiyama ta zo dab kenan sai a shirya ya zo a cikin sahihain bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna min ashrati sa'a yana daga alamun tashin alkiyama an yurfa al-ilm a dauki ilimi sai jahilci ya tabbata a ƙasa wa yasbutu al-jahlu jahilci ya tabbata wa yashrabu al-khamr ashaqiya a ko ina wa yadhharu zina zina kuma ta bayyana a fili alama ce ta tashin alkiyama imam al-hakim a mustadrakinsa da sanadi sahihi daga abi hurairah ya rawaito hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sayati ala an-nasi sanawat khadda'at wasu shekaru mayaudaran shekaru za su zo ga mutane shekaru na ƙarshen duniya kenan a cikin dogon hadisin manzon Allah yace a cikin waɗannan shekaru wata shi fi al-fahisha alfata za ta yaɗu a cikin mutane wanda dabne tashin alkiyama yana cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa kafin tashin alkiyama zina za ta zama abin da ba wani abu ba a tsakanin mutane zina za ta zama ado za ta zama ko oho ma'ana ba wani abu bane dan a ce ciki a unguwa ba wani abu bane dan ba su da adadi dan ana tafiya tsirara ana bayyana jiki mace ba wani abu bane saboda me wannan yana nuna alamar kiyama ta zo dabkin abu ya ala ya rawaito hadisi daga abin huraira Allah ya kare yadda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina ke hannunsa la tafna hadhihi al umma wannan al umma lamarin ta ba zai zo karshe ba hatta ya koma rajul ila al mar'a yaftarishuha fi tariq har mutun ya kama mace kwantar da ita a titi yana zina da ita fa yakunu khiyaruhum wanda yake dan madaidaici a cikin su dama dama shine zai ce da shi lawwa raita wa ra'a hadha al-ha'id ka da ta gefe mana gefen wannan katanga tsakiyar hanya ka dan ja gefe mana karshen al'umma kenan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa fi hadha al-hadith alamun min alamin nubuwa a wannan hadisi akwai alam shaida da alama daga alamomin annabta annabi sallallahu alaihi wasallam don me yace id akhbara bi umurin sataka yace ya bada labarin wata al'amura da za su wakana su kasance fa waqa'at kuma abin ya faru khususan fi hadhihi al-azman yace musamman a zamanin sa shi imam al-qurtubi Allah ya masa rahama ya rayu a karni na bakwai yau shekara wajen 700 da barin sa duniya to da zai dawo yanzu idan mu me zai shekara 700 yake faɗa wannan ya karanta wannan hadisi ce, manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama za a wayi gari a ƙarshen zamani mutane su rika zina a titi ana cewa dan ja gefe mana sai ce ga manzan Allah wannan ke tabbatar da sai ya ba da labari ga abin ya faru sai ce musamman a zamanin shekara 700 baya to yanzu me za a ce kaga yanzu inda muna da hankali ya kamata mu koma ga Allah tabbas alkiyama ta doso yan uwa musulmi idan muna so mu tsare kawunanmu da 'ya'yanmu da iyalanmu da 'yan uwanmu daga auka cikin wannan musiba wannan fahisha mafi muni wacce take akibarta mummuna ce ga mutum da al'umma baki ɗaya ya kamata mu kiyaye waɗannan al'amura da zan ambata a takaice amma insha Allah ta'ala za mu hudu ba mai zaman kanta za ta yi bayanin waɗannan al'amura bitafsil dalla dalla abubuwan da su ne asbab sabubban da ke sanya zina ke yaduwa a cikin mutane da kuma hanyoyin tsare kai insha Allah za mu yi hudu ba a kai amma a takaice yana daga cikin hanyoyin da za mu tsare kanmu daga wannan albasha ta zina abu na farko mu tsare matayenmu baki ɗaya daga tabarruji da sufuri tabarru shine fita ta tsare mace ta sa kaya matsatsu kirjinta da bayan gadon bayanta kafaɗa da duk a waje tana yawo a titi babu fitira babu lullubi wannan yana cikin sabubban da ke aukar da ainihin faruwar zina sannan mu tilasta wa matan mu yin sutura cikakkiya ta musulunci duk inda za su fita kuma dama ai mata ba sa fita haka kawai banza da wufi musulunci ta yi su zauna a gidajen sai in akwai larura da bukatuwar fita Allah ce waye wakarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujan jahiliyyati bula mata ku zauna a gidajen ku daina fita irin ta jahiliya abu na biyu nesantar da kanmu da ikhtilafi cuɗanyar maza da mata a ko ina ne kuwa wajen tarurruka na biki wajen makarantu da ake haɗa ɗalibai waje guda a kujera ɗaya duk matattara a ga cewa maza hanyarsu daban mata hanyarsu daban abu na uku rintse idanu rintse idanu yana daga cikin abin da yake sababi da ke kare mutum kar ya fada cikin wannan mugunyar laifi na alfasha Allah ta'ala ya umarce mu da rintse idanu gani na farko aka ce an maka abuwa amma karka kuma mai da idanka mu rintse idanu baki ɗayanmu musamman dangane da wannan waya da suke hannayenmu wanda ake jeho mana masu iri iri ba ka da nufi amma sai an tilasta maka sabawa da irin munanan wa'annan al'amura da ake yadawa na alfasha wanda yau ya zama karami da babba ba abu ne wanda yake bako ba gare shi ganin tsiraiki zai yi wahala awa 24 je kana da waya zai yi wahala zai yi wahala zai yi wahala ba ga tsiraiki ba dan ko ba da nufin ka ba sai an jeho maka sai dai kau da kai sai dai ka abin nan kana yi ana jirowa haka za ka yi ta mama da kuma intanet da ake shiga wanda gida ne dama na waɗanda suke da nufin halakar da bayan Allah abu na hudu are ‘ya'yanmu da matanmu da kawunanmu daga kallace-kallace marasa kan gado fina-finai fina-finai sun zama ɓangaren rayuwar mutane a yau ba zai yiwu a rayu ba fim ba ko na hausa ko na Amerika, ko na india ko na tennis, yanzu an ma samu ci gaba hanna turkawa yanzu an samu karin ci gaba ana ma fassara fina-finai na turawa da indiya da waye da harshen hausa shikenan an gama sai mutum ya zauna a wayarsa ba sai ya tafi gidan su sinima ba da sai an je su sinima an bi layi an haɗu da masu yan ganye da kaza da kaza yanzu a ɗakinka a kan gadonka sinimar ka tana ɗakinka sai ka kalli abin da kake so ka manta shi kuma Allah yana ganin ka duk abin da ka dama na tsare ke ka gani na batsa na alfasha na badala da kaɗe-kaɗen da iya da a cikinmu kaɗe-kaɗe na banza da wafi yanzu kaɗa kiɗa ɗari in ji to in sha Allah tasa'in da bakwai ko tasa'in da tara soyayya soyayya soyayya soyayya soyayya soyayya soyayya soyayya shi kenan me ake nufi me ake nibi shin ɗan adam ba fitsara ba ce dama ɗabi'atan bai san soyayya ba sai an koya masa sai an gaya masa so ake abubuwan su zamo ya zama jiki ka saba da irin wannan abubuwa na albata kalmomi na batsa ga sanan muna ji a titina dan me dan yada albasha da batsa kuma dama dai mun sani shi kida da waka mazamiru shaytan ne kuma shine wato sinadarin zina musamman irin wannan kiɗa na zamani da muke ji na hausawa da yanzu muka samu kanmu a cikin wanda iyayen ba san su ba me zaƙi da ake matsayin muryar mata da maza ɗin nan yayaya suna soyayya soyayya suna yi sai ka ga mutane mutum ya mai da kanshi kamar ka ga mutum da kamala amma ina shi ma yana jin wannan kaɗa kaɗan na soyayya kuma ka ji irin muryoyin da ai kana ji ka san ƙofar zina ce wannan me ake motsa sha'awa kalmomi na sha'awa kalmomi na tun baka abin nan har ka fara suna iya abin da ake kenan ga da rediyo ba su da aiki sai wannan kaɗa-kaɗan duk wanda ka ci wannan musiba ce wannan alamar ce tashin alkiyama ko mun ci ko mun so lokaci ya gabato dole mutane su shirya a nisanci irin waɗannan masifin kallace-kallacen fina-finai ba su da amfani ba wani fim da za a yi na turawa ko na indiya ko na chinese ba a yi wani minti biyu ko minti uku na zina na tsiraiki ba wannan haramu ne domin ai rukunan abin nan fim ɗin kenan rukunin fim daga cikin rukunai wanda in babu shi abin babu fim shine nuna tsiraiki zai yi wahala mu ma fim ɗin da ake irin na hautawa irin mutanenmu su ma aikun gani ko da ba a zina ba amma sai an nuna mashahid gurabe na nuna tsiraiki a hasko kirjin mace ko bayanta wannan wajibi ne ai in ba a yi wannan ba ai fim bai yi ba bai ba dole sai an nuna wannan domin ka'ida ce dama ta wanda ishi tsara abin kuma duk mun sani ni da ku haka yake kuma hakan ake kallo me ake ne a motsa sha'awa ta zina a cikin mutane kuma kullum gashi nan muna gani kullum muna gani abin da yake faruwa ke Yaɗuwar zina ta zina saboda yawan kallace kallace wani abubuwan na tsare da makamantan Allah ya tsare abu na biyar yaƙar dukkan waɗanda suke yaɗa irin waɗannan abubuwan a cikin al'umma mu yaƙe su kada mu kyale su domin kyale su don yi wa kanmu masifa ne duk wanda zo ya kafa tebur ko ya kafa kwantena yana sa wake-wake na na batsa to dole mutanen unguwa su tashi tsaya su yaƙe shi duk wanda ya kafa kwantena yana yada clip na batsa muna ko ba kwantena su ke yadawa babu a unguwanninmu babu akwai mana duk mun sani akwai wanda suke ba ta da sana'a sai jefa kilif na batsa kuma arha naira ashirin naira goma sha biyar za ka ba naira ashirin ka ba da wayarka sai a jefa maka finafinan batsa irin na minti biyu uku ɗin nan a cika maka waya da shi kowane ɗaya minti naira ashirin ga su muna gani duk mun sani mun san kuma inda ake a unguwanninmu kuma ana zuwa matasa maza da mata da finafinai irin na banza da wofi ga su nan masu yaɗa fim a abin nan a cikin unguwanni ko ina ba su da aiki sana'ar su yaɗa wannan fina-finan naira ashirin ne in yayi tsada naira hamsin ban sani ba ko akwai ta hamsin kowane irin fim kake so in clip din ba sani in kaza ne kai hatta abin da yake mafi muni na luwaɗi ana yada duk mun sani kuma kun sani duka kun sani akwai kwantiniyoyi suna nan masu yaɗa irin wannan abin amma mutane sun sani gaya mana ake wannan kwantenan ana kaza to ba za mu haɗu mutanen unguwa mu je mu yaƙe shi ba mu kyale yana ƴaƴan mu ba zai je yana jefawa yana koya musu wannan batsar muna gani muna ji ko mun kyale laifin waye laifin mu ne laifin mu ne mu yaƙi irin waɗannan mu yaƙi irin waɗanda suke yada alfashi a cikin masu wasan hausa irin finafinai suke yada albasa, mu nuna musu kyama mu gaya musu ba mu yadda ba domin wannan haramun ne abu ne da yake yada alfasha kuma yanzu baɗalar da ke faruwa da abin da duk ba mu sani ba sannan mu yawaita wa'azi da tunatarwa a ko'ina da faɗakarwa jan hankalin 'yan uwanmu shi yasa kullum sai na faɗa a wannan mimbari na faɗa ina nanata wa kullum ya ubangiji kai ka san sirrinmu ya Allah kai mana abuwa ya ubangiji Allah ka yafe mana nan in aka ce kowa ɗan wayarsa a duba wani sai dai a kashe shi ba zai yi a duba wayarsa ba dan ya san me ke ciki kana taɓa wayar mutum za ka yana rawar kino yana rawar jiki ya ɓaci dan baya so ya ga ka ga abin amma Allah bai gani ba kai ne baya so ka gani amma ya yarda Allah ya gani saboda abin da ke cikin wayoyinmu in an isa a jera a ce kowa ya kawo yasa wallahi akwai wanda ba zai ba dan ya san abin da ke cikin waya ba alheri bane akwai abin da in an ga ce subhanallah kai wane a wayar ka haka kai ne wannan wallahi ba zai yadda ba Allah ya gani in mu bamu gani ba wannan adamin muraqaba kenan ma'ana mun manta da cewa Allah yana ganin mu Allah ya san abin da ke cikin wayoyin mun manta kenan junan mu muke jin kunya muke jin tsoro amma ba mu tsoron Allah wanda isan abin da yake a wa akhfa Allah ya mana afuwa hadisi ya tabbata dukan mutanen da suka ga munkari suka yi shiru to ukuba tana game su baki daya ko da akwai mutanen kirki a cikinsu ko da su roki Allah Allah ba zai saurare su ba saboda yaduwar laifuffuka a cikin mutane sababi ne na ukuba muddin ba a yi amru bil ma'ruf da nahyu anil munkari shine wata cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take tambayar ma'aikin Allah da ya yi bayanin saukar ukuba saboda rashin umarni da kyakkyawa da hana mummuna sai ta ce a na halifu wa fina salihun ya ma'aikin Allah yanzu za a halakar da mu kuma akwai mutanen kwarai a cikinmu kala na'am ya ce kwarai idan kasurar khabar idan albasha ta yawa Allah zai halakar da kowa musiba in ta zo ba za ta bar kowa ba Allah ka tsare muna roƙon Allah ya tsare mu da zuriyar baki da dukkan mutane daga wannan mummunan albasha. Allah ta'ala ya kare mu daga fada cikin irin wannan mummunan laifi Allah ya tsare dukkan musulmi ya kare mu baki daya mai yi riko da sabubban da zamu nisanci duk wani sababi da ka iya kusantar da mu zuwa ga wannan mu nisanci shi yasa Allah ya ce wala taqrabu haka yake bai ce ba kada ku yi zina ba a sai ai kada ku je kusa domin zina akwai sabubban da ke jan mutum zuwa gare su insha Allah nake za mu hudu ba mu yi bayani akan asbab sabubban da ke sanyawa yaduwar zina ta yawa da kuma sabubban ya su Allah ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya ya mana abuwa bisa kurakuran mu Allah ya jikan magabatan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وانصرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين